rahotanni da dumudumunsu da suke iske mu a yau dinnan bakwai ga watan ukun shekarar 2024 daga jamhuriyar Nijar dai a yau manya-manyan hafsan sojojin jamhuriyar Nijar Mali da kuma Burkina Faso sun yi wani ganawa ta musamman a babban birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin babban hafsan sojojin Nijar Jiral Musa Sallau domin kafa rundunar haɗin gwiwa don ƙarfafa tsaro a yankin Sahel da kuma yaƙi da ta'addanci da kuma ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai domin kawo ƙarshen dukkan wani ta'addanci da kuma hali na na kayi da kuma rashin tsaro da ake fama a yankin Sahel ɗin. A don haka ne wannan ƙungiya ta AES suka yi ganawar sirri domin tattaunawa akan batutuwan da zai amfanar da yankin Sahel ɗin. don haka mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin fassarar jawabin Jalal Musa Sallau ɗin daga bisani kuma mu ɗora maka bidiyon bayanin nasa cikin harshen Faransanci. Fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi, Allah ya yi mana gamdakatar. Mai sauraro kafin nan danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karara domin ci gaba kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mun gode ai sauraro lafiya. Can yankin Sahel ta gudanar da taron farko na shugabannin hafsan hafsoshin ƙasashen ƙungiyar ta Sahel ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojojin Nijar Janar Musa. Sala, Bermo, a yayin taron, an gabatar da dabarun ƙawancen natin karar ƙalubalen tsaro a yankin Sahel da haɗa kai. da daidaita ayyukan dakaru daban-daban na yaki da ta'addanci da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Wannan taron ya zo ne a cikin tsarin tuntubar juna mai zurfi da aka riga aka yi tsakanin masana da ministocin tsaro na ƙasashe mambobin ƙungiyar Sahel AES. Nijar da Mali da Burkina Faso sun kafa kariya haɗin gwiwa don tsare-tsare su bayan ficewa daga ƙungiyar Sahel. Nijar Mali da na Faso sun sanar da kafaɗin gwiwa don matsalolin tsaro inda za su yi aiki ba rana kuma babu iyaka tsakanin ƙasashen uku na Sahel kamar kasa guda. Ƙasar uku na Sahel za su kumawa tsirar hafsoshi ƙungiyoyin ƙungiyoyin Sahel AES sun yi taro a birnin Yamai wannan taro. Irinsa na farko, an kammala shi a wannan Laraba. shi daga maris shekara 2024 bisa tarihi mai ma'anar tsara haɗin haɗin gwiwa don kare ƙalubalen tsaro a garkuwar aes za a fara aiki da wurwuri a gidan shugaban ma'aikatan nijar a tsare birgediya janar musa salau barmu shugaban hafsan hafsan sojojin nijar sojojin burki na faso mali da nijar sun haɗa ƙarfi da ƙarfe samar da wani shiri na aiki da tsaro da tsaro da jin daɗin al'ummar wannan yanki na sahel da ke addabar ƙasar. Ta rashin tsaro babban makasudin wannan taro dai shine a samar da wani shiri na haɗin gwiwa da kuma haɗa kai don barazana iri-iri da ke damun yankin. A babban babban hafsan hafso ƙasar ta Nijar bayan bayanin ra'ayi mai gamsarwa. Ƙwararrun sun yi tsarin zayyana tsarin tsarin aiki ta fuskar tsaro da tsaro. Tare da cimma manyan tsare-tsare da manyan hotuna jerin ƙungiyar AES suka ayyana. Janar Musa Sala'u Barmu ya bayyana jin daɗinsa da jakadun ra'ayi da kuma ƙudurin bai ɗaya na ƙalubalen tsaro. Ya kuma alama cewa yanayin tsaro a yankin duk da cewa ya lalace. Amma yana nuna alamun samun ci gaba sakamakon sabbin kwarin wajen ware da kare. Muna da yakinin cewa tare da haɗin gwiwar ƙasashenmu guda uku. za mu yi nasa samar da tsaro-tsaro tare. Manufar ita manufofin rayuwarmu da jajirtattun al'ummarmu don neman zaman lafiya da tsare hankali, in ji shugaban ma'aikatan. A Addisa na buɗe taron. Janar Musa Salau ya nuna haɗin kan yankin wajen neman 'yancin kai da martabar bayanin ƙungiyar. Halin da ake ciki na canza da siyasa a halin yanzu, wanda ke da nasaba da neman 'yancin jihohinmu. Ya kawo mu cikin al'umma mai makoma. Don haka ya zama wajibi mu haɗa kai domin tunkarar ƙalubalen tsaro, in ji shi. Ya yi imanin cewa, wannan zai zama da yanayi na ci gaba mai sunan da yawancin kai tsakanin al'ummomi, da tabbatar da 'yancin kai na gaske da kuma kiyayenmu a cikin wasannin al'ummomi. Wannan shiri dai na zuwa ne bayan wani taro na manyan jami'an ma'aikatan ƙungiyar Sahel, ƙasar Burkina Faso. Après la rencontre des hauts cadres des ministères stratégiques des États membres de l'Alliance des États du Sahel à Ouagadougou, c'est au tour des chefs d'état-major des armées de ces pays de faire du rendez-vous de Niamey une réalité. Aux côtés de ses homologues du Mali et du Burkina Faso, le chef d'état-major des forces armées nigériennes, le général de brigade Moussa Salah Barmou, a rappelé que les forces armées de l'AES poursuivent avec la même ardeur leur objectif visant à garantir la sécurité, la paix et la stabilité dans la zone des trois frontières. Conscient qu'il n'y a pas de développement sans sécurité et que la mission principale de nos armées consiste essentiellement à la défense opérationnelle de nos territoires respectifs, il nous revient alors cette lourde responsabilité de garantir la paix et la stabilité dans nos pays. Les récentes attaques des groupes armés terroristes dans la zone du Liptako-Gourma, et plus particulièrement celles exercées contre les populations civiles, continuent d'endeuiller nos paisibles citoyens. Le contexte sociopolitique actuel, caractérisé par la recherche de la souveraineté de nos États, nous a amenés à une communauté de destin. De ce fait, nous devons impérativement coopérer pour relever les défis sécuritaires. Ceci permettra de créer les conditions d'un développement harmonieux d'intégration de nos communautés, de garantir notre indépendance réelle et de préserver notre dignité dans le concert des nations au général de brigade Moussa Salou Barmou de revenir sur les avancées très encourageantes enregistrées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale avant de décliner les objectifs de cette rencontre. La rencontre d'aujourd'hui servira de plateforme pour examiner les propositions et recommandations faites par les experts et les ministres de pays respectifs pour, in fine, aboutir à un schéma de force à générer pour la sécurisation du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Je demeure convaincu qu'à l'issue de nos échanges interactifs, un concept des opérations cohérent et adapté aux exigences de la conflictualité de notre espace sera soumis à la hiérarchie pour validation. Les chefs d'état-major des pays membres de l'AES, en parfaite coordination avec les différents directeurs et chefs de bureau de leur entité de commandement respective, auront plusieurs séances de travail durant le temps que va durer la rencontre. Nous sommes au terme de cette première réunion des chefs d'état-major des pays de l'AES qui nous a permis de réfléchir ensemble sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour améliorer le bien-être de nos chères populations en leur garantissant un espace débarrassé des menaces multiformes auxquelles elles font face. Ainsi, après les échanges entre nos structures avant la tenue de cette réunion et le travail interactif des experts, nous sommes parvenus à élaborer un concept opérationnel permettant d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité assignés par les plus hautes autorités de nos États. Je me réjouis du fait qu'après les échanges riches et fructueux, les différents points inscrits à l'ordre du jour aient été discutés. Les délibérations de haute facture traduisent la qualité des échanges et surtout l'intérêt que nous portons tous aux questions de défense et de sécurité sur toute l'état du territoire de l'AES. En outre, nous avons saisi cette opportunité pour, pour faire un point sur la situation sécuritaire prévalente de l'AES que nous savons tous dégradée, mais qui est en phase maîtrisée avec le nouveau dynamisme observé dans la conduite des opérations au niveau des trois pays de l'Alliance. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos trois pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations. Enquête. babban hafsan sojojin jamhuriyar Nijar wanda ya jagoranci wannan zama na kungiyar AES da aka gudanar a jamhuriyar Nijar babban birnin Yamai wanda lamarin dai an haɗa wannan taro ne dai domin ƙarfafa alaƙa da kuma haɗin gwiwa na ƙungiyar sojojin Dangane ganin an zaunar da zaman lafiya an samar da zaman lafiya da yawar arziki da kuma kawo ƙarshen ta'addanci a yankin sahel ɗin wanda kungiyar AES din dai sun yi ganawa ta musamman ƙarƙashin jagorancin manya-manyan hafsan sojojin jamhuriyar Nijar din Malin da kuma Burkina Faso don warware dukkan wasu matsaloli na rashin tsaro wanda kuka ji jawabai dai cikin harshen Hausa daga bisani kuma muka kawo muku bidiyon jagoran tafiyar kuma shugaban taron Jiral Musa Sallo babban hafsan sojojin jamhuriyar Nijar wanda wannan lamari dai muna fatan ilahu jalla mai duka ya ci gaba da dafawa al'ummar jamhuriyar Nijar Mali da kuma Burkina Faso akan lamarin rashin tsaro ya kuma tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Mai sauraro da wannan za mu so mu ji kwamen ɗinka tsokacin ka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar WhatsApp ɗin tamu kamar yadda kake gani. Haka zalika muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe mun gode bi salam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji daga gare ka